adamawa she na da masoya ban ba nan ba na zance ya tafi na ne <laughs> to masu sauraro masu kallon masu bibiyan ma wannan tashar tamu ta youtube yau muna tare da babban bako da za ku ji mu da shi a cikin shirin namu na don matasan ranar asabar da yadda allah da misali karfe tara da dare wato sammani eh, eh sammani me za ka ce mu suna zayyadi abc na yaban halinka alhamdulillah masu saurayi na eh, ina wato ainihin matukar farin ciki da maina da nishaɗi saboda yadda kuke ba da kunnuwan kuke sauraron ababen da nake sambaɗowa na waƙoƙi da shahararsa, ina jin daɗi sosai kuma ina da kowa da kowa to masu sauraro samman ya zo amma yanzu muna kuma za mu ce masa adabo ko